sauraro sallama a gare ku barkanmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke yin nazari akan duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo suna na Lima Abdulrauf jagorar shirin. madalla. To a cikin shirin namu na wannan mako za mu yi nazari ne akan me ake nufi da manhaja ko na'ura mai kwakwalwa ta ChatGPT. Alfanu da illolin da ke tattare da mu'amalar matasa da ita a daidai lokacin da take ƙara samun karbuwa a Najeriya da wasu ƙasashen duniya. Duk da cewa masana na ta nuna fargaba ga yadda kirkiro da ire-iren wannan manhaja ko na'ura ka iya shafar tarbiyyar yin karatu da bincike mai zurfi da basira tsakanin matasa da ke amfani da ita. A watan Nuwambar shekarar 2022 ne kamfanin sarrafa kafa na'urori masu kwakwalwa na OpenAI ya sanar da kirkiro da kuma sakin manhajar ChatGPT wanda tuni mutane daga fannonin rayuwa daban-daban suka yi ta tafka muhawara akan yadda manhajar za ta amfani al'umma baya ga batun illolin da za ta iya jawo kamar yin sanadiyar rasa ayyukan yi tsakanin matasa a duk inda ake amfani da ita a fadin duniya. Yanzu bari mu sada ku da Dr. Amir Lukman matashi kuma kwararre a fannin mu'amala da kafofin sada zumunta kuma wanda ya yi ta amfani da manhajar ChatGPT tun bayan kirkiro ta a watan Nuwambar shekarar 2022 don gano alfanu da illolin amfani da ita. GPT wata na'ura ne mai kwakwalwa wanda ke amfani da abu da ke cewa artificial intelligence a turance ya baka amsan tambayan da ka yi mashi. Da yawan mutane professionals suna amfani da wa'annan manhaja wajen bincike da wato rubutu da kuma sauran ayyuka na yau da kullum da ake yi. Musamman mutane irin marubuta wannan manhaja ya zo musu su da wato da abin daɗi sun same shi cikin sauƙi suna amfani da shi wajen sauƙaƙe rubutu da kuma wanda suke kamar rubutu na harkar kasuwanci ko kuma wanda ake cewa content creators a turance to wannan manhaja ya zo musu da wato abu na alkhairi sosai ba ma su kaɗai ba har da programmers da irin kamar waɗanda suke malamai a makarantu za ga malami in zai je class kamar yana da abin da ke so shirya ga student to chat gpt zai taimaka mishi wajen haɗa bayanai da zai je ya karanta da ɗalibai da sauran sauransu musamman ma ɗalibai kuma da suke ma research duk wannan manhaja ya taimaka wajen ba su bayanai bayan su har mutane da ake gaya suna neman ma za su yi magana da shi to da shi ke an shirya wannan manhaja kaman ka kamar dan adam ke magana da kai to za ki ga wasu sukan yi hira ma da wa'annan manhaja din ba su da wanda za su hira da kuma zai ba su amsoshi da za ki ga sun gamsu da shi to gaskiya yana da amfanin shi sosai in kira duba ya sauƙaƙe wa mutum wahalan zai ka je wani wuri ka tambaya abu ko ka kashe kashe kuɗi sosai wajen haɗa bayanai to wannan ya taimaka maka da za ka samu bayananka cikin sauki ba tare da ka kashe kuɗi mai yawa ba baicin haka ya wato rage maka lokacin da za ka ɓata wajen haɗa bayanai don kila bayanan da ta gpt zai haɗa ma a lokaci ɗaya to kila sai ya ɗauke ka kamar irin nebi ko wata kafin ka iya haɗa to bayan wannan ya taimaka wa kamfaninnika wajen ganin sun gamsar da kwastomominsu wannan manhaja ta chat gpt ya taimaka musu sosai a game da illolin yin amfani da chat gpt dr amir lukman ya ya yi ƙarin bayani. Yana da wato nashi illolin kuma idan kika duba gpt yana da matsala musamman abubuwan da yake badawa a koda yaushe ba lallai ne zama daidai ba kuma masu lissaci ba za su iya kawo wasu ce ai wannan bayanin mun ɗauko shi ne a gpt kamar inda ake a ce ana yin citation in kana project ko research ba sannan kuma ana zargin cewa wannan zai rage mutane yawan tunani da fikira na kirkirar yin abu saboda za su zama kawai ba za su yi tunani nasu na karan kansu batun da sun san akwai wata na'ura da zai musu wannan tunanin ya ba su ansa abin da suke nema so ba zai sa su su hazaka su yi wannan tunanin ba babban illa kuma zai sa mutane da yawa su rasa ayyukan yin su yanzu misali wanda zaki samu da kamfani sai kayan musu content za su iya promotion din su wato tallata abubuwan su a internet da sauransu to yanzu duk za su iya yi da chat GPT ba tare da ba kin ga wanda yake content creator ne ya rasa aikin sa wanda suke rubuce rubuce a fanni daban-daban zai sa su ma su rasa ayyukan su wanda kuma ana tunanin a gaba har ma irin kamar kaman aikin irin na jarida duk gpt shi ma zai iya ba yan jarida dama su rasa aikin su shi ma kwararren likita dan asalin najeriya mazaunin garin manchester na kasar ingila wanda ya yi nazari akan yanayin amfani da manhajar chat gpt tun bayan fitowar ta dr suleiman zakariya ya yi bayani akan fahimtarsa da dandalin ita manhajar chat gpt basiran wucin gadi watan ai kenan an kaddamar da ita ne a shekara 2022 wurin tallafawa musamman ma ɗalibai da nemo watan kafofin labarai da aka ba su aiki a makarantu to ina ganin abu ne mai tasiri sannan kuma yana da amfani mutuƙa wurin taimakawa nemo labarai a yanar gizo wata ta shafin intanet kenan wurin yin irin wannan ayyukan makaranta a gurguje sannan kuma yana taimakawa ga masu rubuce-rubuce watan rubuta ese da sauransu ko articles makasudi ma ana ganin kamar ta zo canja yadda ake samo labarai a shafin yanar gizo saboda ƙwararru a fannin harkan ilimi da bincike da sauransu har likitoci da sauran 'yan jarida sun yaba matuƙa ga wannan na'ura mai kwakwalwa saboda tana da amfani a wurin sauƙaƙa ayyuka na mutane saboda yanzu haka ma akwai mawaƙa da na sani da suke amfani da wannan na'ura wurin haɗa waƙoƙi ko da yake ba za su yi amfani da shi kai tsaye ba suna zuwa su ɗan gyara sannan kuma sai su saka nasu sai su ci gaba da amfani da shi. Masana dai sun bayyana cewa kusan duk abin da aka kirkiro da ke da alfanu ko shakka babu ba za a rasa wasu illoli da ke tattare da yin amfani da shi ba inda fitacciya mai wallafa tatsuniya a kafofin sada zumunta Zainab Muhammad da aka fi sani da Voice of Anani a social media ma ta yi misali akan yanayin amfani da manhajar gpt To kamar yadda mutane ke yawan faɗa kuma yana da amfani da kuma rashin amfaninsa. Shi dai wannan na'ura na gpt kamar yadda na fahimta ana amfani ne da shi wajen yin bincike saboda haka ni ina ganin ɗalibai ɗalibai za su iya amfani da shi wajen sauƙaƙa su, ba tare da sun dogara gaba ɗaya akan na'urar ba. Misali an ce ka yi rubutu akan adabi, kar ka dogara ɗari bisa ɗari akan na'urar ya maka rubutun sannan ka kwafa ka je ka bawa malami. in hakan ba daidai ba ne. A maimakon haka kana iya bawa na'urar umarnin ya nemo maka ƙarin bayani akan adabi. Sai ka nutsu ka karanta amsar da ya baka, ka tabbatar da sahihancin amsar, sannan sai ka nemi wasu ƙarin bayanan daga littattafan magabata akan adabi, sannan sai ka ba da amsar ka daga abin da ka fahimta daga binciken da kai kaga kenan kayi aikin da aka saka sannan kuma ka ƙari da ilimi akan adabi wanda daman manufar malamin kenan so yake ka samu ƙarin ilimi akan maudu'in a takaice dai kana iya amfani da na'urar wajen samun ƙarin ilimi amma in ka yi shi ta hanyar da ya dace in ba haka ba yana iya lalata kwakwalwar ɗalibi ko kuma in ce ya illata ɗalibin ta hanyar dakile ƙoƙarinsa ya kasance ya dogara ɗari bisa ɗari hakan kuma bai dace ba dan ba dole ne amsar da wannan na'urar ya baka ya kasance daidai a da yaushe ba rahotanni da sun yi nuni da cewa dandalin ChatGPT ya dogara ne akan tsarin sarrafa kai da kai na Generative Pre-trained Transformer kuma an daidaita shi sosai ta hanyar canja wurin koyo don aikace-aikacen tattaunawa ta amfani da dabaru na ilmantarwa da karfafawa ga matasa. To masu sauraro ga baki ɗaya kuma a nan muka kawo karshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka ni Halima Abdulrahman ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. ba